بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم كمر قوة الاثنين biyar ga watan rajab a wannan shekara ta 1432 daidai da shida ga watan yuni shekara ta 2011 miladiya za mu ci gaba da karatu wannan littafi umdatul ahkam a inda muke cikin babi na shida babu rahani wa ghairi babin da ke mana bayanin hukuncin jingina da abin da ibiyo bayan jingina a inda darasin da ya gabata muke magana akan jingina da kuma hawala biyu kenan da kuma abin da ya shafi magana akan shufa'a da kuma abin da ya shafi magana akan wakafi ko hubusi a yau za mu ɗora daga inda muka dasa a wannan littafi za mu tashi hadisin abdullahi dan umar hadisin da zai mana bayani akan abin da ya shafi hukunce-hukuncen sadaka da kuma kyauta hadisin umar dan khattab وعن عمر رضي الله عنه قال حملت على فرس في سبيل الله فأضاءه الذي كان عنده فأردت أن أشتريه وظننت أنه يبيعه برخص فسألت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال لا تشتري ولا تعد في صدقتك وإن أعطاكه بدرهم fa innal a'ida fi hibatihi kal a'idi fi kai kal a'idi fi qai'i wa fi lafdhin fa innal ladhi ya'udu fi kal وعن عمر رضي الله عنه an karbo wani hadisin daga sayyidina Umar Allah ta'ala ya kara mashi yadda ya ce. hamaltu ala farasin fi sabilillah na yi yunkuri in sai wani doki wanda yake wannan dokin na bayar da shi fi sabilillahi ne gane maganar shi umar na khattab ya dauki doki ya bayar da shi fi sabilillah ya bai ma wani mutum wanda yake wannan mutumin barde ne idan ana yaƙi sai ɗauki dokin ya bashi shi ne fi sabilillah domin ya je dinga yaƙi da dokin a matsayin a hanyar ɗaukaka addinin Allah maɗaukin sarki to da ya ba da wannan dokin fa'aba a zika na inda sai wanda dokin yake a hannunsa bai ba shi kulawa ba ka kusan dokin ba ba shi kulawa ba ya kunewa zai yi tashi aiki zai yi to shi ko doki shi kanshi mai doki in ya zama na bashi da kulawa sosai ba abin hannu ya kake gani don cefanen doki ba karamin kowane irin cefane ba ne saboda haka bai samu kulawa ba a wurin wanda shi dokin yake a hannunsa shi sai ya ce fa wanda zai inda sai wanda dokin yake a hannunsa bai bai ma dokin kulawa ba fa'aratu an ashtariya sai na nufin in sayi dokin in juwa in ji umar bin khattab wani doki dokin da ya bayar ya bai mu wani barje domin idan yin yaƙi da shi fi sabilillah ya ba da shi ne saraka to yanzu idan ya saya ya sai mai kenan eh in ya saya ya sai mai kenan ya sai dokin da ya bayar fi sabilillah ya sai dokin da ya bayar sadaka to da ya himmatu ya saye shi wa zanantu annahu yabi'uhu bi rukhsin ni kuma ne zaton cewa bawan Allah nan zai sayar da dokin nan da farashi mai sauki kuma ka san abubuwan da zai sa ya sayar da shi da farashi mai sauki abu na farko dai dokin ya fi karfinsa wajen kula da shi wajen yi mai cefane da kula da abincin shi da sauransu to shi kuma umar ya ce sai ni zaton zai sayar da shi da sauki Fasa النبي Nabiya Sallallahu عليه sai na tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama dangane da hukuncin in saya ku duba ku ga al'amura kasancewar Umar ɗan Khattab ya san ya bai da dokin Nufi fi sabilillah kun gane ko to sai wani shakku ya darsan mai a zuciya shin ya halatta i dawo da shi ko bai halatta ba ba wai ya dawo da shi a bashi shi kyauta ba a'a ya saya da kuɗinsa to wannan shubuhar wannan shakun da yake da shi yasa ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai ci bari yayi ijtihadin shi ba kai tsaye bai didi cewa yana ijtihadi akan wadansu al'amuran rada kenan wannan zai nuna mana duk abin da mutum ya ji cewa zai yi amma yana dan kaikayi kaikayi to kada ya himmatu yayi yayi tambaya tunda kada ya kasan ya je sai abu a kasuwa ya halas ne ya sayi kaza ya sayi kaza bai yi tambaya ba to amma yanzu wannan mai janyo yin tambayar zai sayi abin da ya bayar saraka ya halatta ya sayi abin da ya bayar saraka ko bai halatta ba wannan yasa kafin ya yi yunkurin ya saya bari ya tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma kar ka manta ya riga ya sayi ya ba da wannan sadaka kuma yanzu in ya tashi zai saya a wurin wanda ya baya sadaka zai sai mai da farashi mai tsada eh ba zai sai mai da farashi mai tsada ba idan dokin zai yi dubu talatin kana ganin zai sai mai eh saboda me eh saboda ai shi ya bashi dokin saraka so kenan yanzu mai hukuncin wannan dan ɗarsuwar tunda zai yi dubu talatin aka ce a zai sai mai dubu ashirin yanzu mai hukuncin wannan dubu goma da yi mai sauki ta yadda inda ba shi ya saya ba da zai sayar da shi dubu talatin to bari mu ji abin da na sallallahu ya ce faqal sai ma'aikin Allah ya ce la tashtari kar ka saya abu na farko kada ka saya sai wannan yake nuna mana kenan bai halatta mutum ya sayi abin da ya bayar saraka inda ka bada abu saraka to bai halatta ka sai wannan abin sawa'un shi wanda ka ba saraka shine ya dauka zai je isayar ko ko ya sanya wani ne isayen mishi kun gane wannan da kyau ko dan kaga yanzu magana da muka yi inda ya sa wani ne isa mashi ai kaga yanzu wannan rigin dubu goma ba zai faru ba to in dai ka ba da shi fi sabilillah to bai halatta ka koma daga baya ka je ka sai wannan abun sawawun tsakaninka da wannan abun akwai wani mutum ɗaya ko biyu ko babu in mu manta ba lokacin da muke motsa a cikin kitabun zakka imam malik ibn anas yayi wannan bayanin ko saniya ka fitar zakka ka ba wanda ka ba can sai ka same ta a wata kasuwa ka je so shanu ka je ka same ta a wata kasuwa wannan din bai halatta ka siye ta ba kai da ka bayar da ita ka ko wani ka ba shi ma ya sayar da ita wancan ta ta tafiya ta ta tafiya har zuwa wasu wurare saboda wannan ka riga ka bayar da ita ne saraka fi sabilla. to tambayar anan a karatun da muka rana ita yau da wannan karatun yanzu umar dan khattab ya ga wannan mutumin zai sayar yana zaton zai sayar kuma bai hana shi ya sayar ba har ma yayi yunkurin zai saya to kenan ashe ba wakafi ya ba mutumin ba eh domin da wakafi ya ba shi fa eh ba zai sayar ba kuma duk ba zai bashi ya sayar ba yi zan ga a karatun rana ya ce da muka magana duk da cewar yana amsa sunan sadaka shi mai wakafi din to amma a yi amfani da lafazin wakafi na ba da wannan abun waƙafi ko na ba da wannan abun hubusi sadaka hubusi ko sadaka wakafi kaga yanzu ya tashi daga maganar kuma a sayar kenan in dai ba wani dalili ne mai ƙwari yasa za a sayar din ba domin wani abu kamar da bayani ya gabata cewar idan wasu abubuwa ne ya halatta a sayar domin a cika a so wani istibdal kenan misali kaga abu na farko ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai mai Allah ya ce la tashtari ka saya abu na biyu wala ta'ud fi sadaqatika karka koma abin da ka bayar sadaka duk abin da ka bayar sadaka kada ka koma gare shi eh wa in hu bi dirhamin ko da ko ya sayan maka shi da dirhami daya tunda dama Umar dan Khattab ya ce me wa zanantu annahu yabi'uhu bi rukhsin nayi zatan zai sayar da shi da farashi mai sauki sai na ce ko da dirhami ɗaya isiyan maka karka siya doki ba tunda ba ka riga ka ba da shi ba ko naira dubu ɗaya sai maka karka siya ana zai yi ta'ali dalilin da ya hana shi ya saya dalilin da ya hana shi ya koma ga abin da ya bayar fa innal a'ida fi hibatihi domin duk mutumin da ya yi kyauta ya koma ga wannan kyautar ya ba da abu kyauta ya zo ya ce ya fasa a dawo mai da ita eh ko ya ba da sadaka ya nemi ya dawo zai saye da ita zai saya kal a'id fi qaihi kamar mutumin da yi amai ne zai lashe ba shine al'a'id wanda ya koma ma aman shi ba kaga ya koma aman yi aman sai ya koma wani shi zai zai lashe shi ya koma cikinsa. inna lillahi wa inna kun gane wannan da kyau ko sabili da haka yanzu kenan ya nuna mana ba a yin saraka a koma ga sarakar ba a yin kyauta a koma ga kyautar Allah ta'ala ya sa iyayen mu mata suna ji wato ta yi kyauta ta ce a karɓi mata abinta ba wani abu ne ba su ɗauke shi komai ba ba ita ta ba ta tirman zanen ba ta dawo mata da kayanta eh eh ai dama kaga yace har da maza akwai irin su kwarai kuwa akwai maza akwai irin su sai dai daman babu mata su suka fi shiga amma yanzu kan sai ka rasa ma wani dabi'u ne mata da suke yi maza ba su yi in gulmace gulmace ne da ake cewa mata suna yi yanzu maza ma sun wuce su Allah ya sauke nan ina zuwa saboda ka mutumin da ya bayar da kyauta ya koma kyautar ya ce ya fasa kamar mutumin da ya amai ni ilashi mutumin da ya bayar da abu saraka ya koma zai sayi wannan abun ka fa zai saya ba ce a dawo mai da shi ba to ina ka ce bai halatta ya saya ba ina ga ya ce kuma a dawo mai da shi eh nan zo da to kaga wannan annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yace fa innal aida fi hibatihi kal aid fi qaihi duk wanda yake koma ma kyautar da i to kamar mutumin da ya amai ne ya lashe amansa Allah ya sauke wa fi lafdin a wani lafazin kuma fa innal ladhi ya'udu fi sadaqatihi lalle shi mutumin da zai yi sadaka ya koma ma sadakar ya ce a dawo mai da ita ko ya je ya same ta isaya no kenan hanyoyi biyu kenan kalbi ya udu fi qai'ihi kamar kare ne yayi amai ya lashe to kun gana abubuwa guda biyu ne aka misali da su abu na farko wa aka misalta da kare wanda ya ba da sadakar ko ya ba da kyautar shi aka misalta da kare kun yi shiru wanda yake kare kuma shine in ta hamil alaihi yalhas aw tatrukuhu yalhas kare fa shine wanda yake in ya sha ruwa a cikin makayinku a cikin kwananku a cikin kokonku sai ku eh eh sai kun wanke shi so bakwai ko takwas cikinsu da ƙasa na farko sai kun sa ƙasa kare to shine mutumin da tunda rasu ne ce kalkalbi ya udu fi qaihi kamar kare ne ya amai ya lashi kenan waye kamar kare waye karan shine wanda ya kyautar me aman shine kyautar da ibayar ya ce a dawo mai da ita kenan wani yana nuna mana bai halatta mutum ya yi amai bai dace mutum ya yi amai ya lashe ba mutum ya yi kyauta ya ce a dawo mai da ita wani gano wannan da kyau kyautar da uba ya yi maɗafa kun yi shuru eh tana ciki ko ba ta ciki eh malamai suka ce ba ta ciki baya cikin wannan domin ɗa da abin da ya mallaka duna uba ne ina ba ta mun gano wannan ko so saboda haka dan mahaifinka ya maka kyauta yanzu kana koma gida ya ce ya janye ta karkace a ah. <laughs> in gane wannan da ke ko mahaifi ne uwa tana shiga ko ba ta shiga eh sun shige kenan to kusan wannan shine abin da istisna'i yake cewa mutum ya yi kyauta ya dawo ma kyautar to ga magana kenan da malamai suke akan iyaye su suna yi ko ba sa yi suka ce dai ba da wannan dalilin ba sai dai da wani dalili amma dai wannan hadisi din ya kama kowa da kowa dan ce fa innal ladhi allazi siga ce daga cikin shaykhul umum ismul mawsul ne duk wanda yake yin kyauta ya koma to kamar wanda ya ame ya koma to wannan ko gamamme ne bai fitar kowa ba sai dai a samu fitar da iyaye daga wani dalilin na daban sai malamai suke da wani dalilin da suka fitar da iyaye a cikin kyautar kenan idan wa yi makani kyauta bai da ma ya dawo ya ce ya fasa ko kuma kani yayan shi kyauta ba da ma ya dawo ya ce ya fasa muddin a lokacin da daman da sharuɗanta kyautar ya zama na shi wanda ya ba da kyauta din akil ne balik akil ya bala kuma yana da mallakar abin da ya bayar kyauta din don ka da abin da baka mallaka ba bai zama kyauta ba ya dai cika sharuɗan kyauta kasancewa daman littafin zatul hakan ba wasu awa yake can ciki sosai da sosai na matsayal din ba kusan galibi yakan ba mu dalilai ne na abin da ya shafi matsayalin da ke ciki wani bin abbas radiyallahu an anhuma أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العائد في هبته كالعائد في قيئه وعن ابن عباس رضي الله عنهما an karɓo wani hadisin daga abdullahi dan abbas allah ya ƙara musu yarda annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qal lalle ma yake allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi ya ce al'aidu fi hibatihi duk wanda yake koma ma kyautar da yayi ya ba da abu kyauta ya ce a dawo mai da kayan shi kal'a'id fi qai'ihi kamar mutumin da ya amai ne ya lashe ka san mutum wani zai yi amai ba zai so ya haɗa ido ma da aman ba eh kai kana ganin shi zaka ce kai kai kai kai wani ɗebo ƙasa ɗebo ƙasa ka rufe to amma sai a ce mutum ya ji ya sa baki yana lashewa to fa mutumin da zai yi kyauta ke ne ya ce a dawo mai da kyautar shi Allah ta'ala ya sauke to nan mai bambancin kyauta da sadaka eh eh sadaka duk dai tabarru'at ne bayar da abu ne abin da ka mallaka ne ka bayar da shi shi sadaka ala waje ta domin kusanci ga Allah maɗaukin sarki shi ita kuma kyauta ta ɓangaren sadar da zumunci da kyautatawa da ihsani duk dai akwai wani wuri da suke haɗuwa bambance su ɗin kaɗan ne bambance bambancen su daga cikin bambance bambancen su manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama da shi da zuriyarsa ba sa cin saraka sabanin kyauta kun gane wannan ko sabanin kyauta wani daga cikin waɗanda suka karanci addinin suka yi kirsanci yake so ya musulunta da ya ji zuwan manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama Madina ya yi hijira kenan yana zuwa da ya zo ya zauna a majalisun sosai da sosai sai ya ɗebo da biyu ne ya bashi ya ce ga wannan sadaka sai ana sallam ya kasafta da biyu gaba ɗaya ga sahabbansa shi bai ci ba ce ba ma ci lokaci sai ya sake kawo ne ce ga wannan hadiyya ne kyauta ce sai ya ga ana sallam ya ɗauka ya ci kuma ya raba musabbansa kun gane wannan da kyau ko to kun daga cikin bambance bambancen me sadaka da kyauta zuriyar manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ba sa cin sadaka kyauta suke ci amma ka ji mutum yana cewa a bashi dan kakan shi kaga wannan ai bai san kakan nashi ba dai kenan sannan kuma duk kowanne su yana da hukunce hukunce idan mutum ya yi farauta kana cikin ihrami ya yi farauta domin kai domin ya baka abin kyauta za ka ci? za ka ci abin? ba za ka ci ba mun karanta shi a cikin a cikin wannan littafi ɗin da tul hakam kenan akwai kyautar da za a baka ba za ka karba ba domin wannan farauta ce iyo ta domin kai kuma kai ɗin kana cikin ihrami ɗaya kenan akwai kyautar da za yi mutum ba zai karba ba kyautar da aka baka domin ka ƙara ka gane wannan da kyau ko kyautar kenan da talaka yake mai kuɗi misali shi bai iya cin kaza ɗaya ba amma akwai wani alhaji a unguwarsu ko akwai wani rabul a unguwarsu ya je so kwando guda na kaji ya kawo mashi ce ga wannan aimiya abin da bahaushe yake cewa gaisuwa da roƙon iri kuka kun gane jumlar shine abin da Allah ta'ala ya hana manzan sallallahu salam ya karba wala tamnun stakfir tsoraka wanda aka yi mai irin wannan kyautar kai ka san dama an baka ne don ka kara to aslan ma ba za ka karɓi wannan kyautar ba kun fahimci kamar kun ji abin bambara kai haka eh bi kenan sai na uku kuma kyautar da ba za ka karba ba ita ce me kyautar da aka yi maka akan wani aiki da kake yi an tura ka ka zama jami'in gwamnati an tura ka gwamnati ta tura ka aiki an maka sallama ka tafi aikin dirshan ka dirba ba aikin kuma sai aka ce ga wannan ka je wurin aikin sai suka ce to kuma wannan ihsani ne aka yi maka a a larabcin yanzu kenan kun gane ko a abin da yanzu kenan a ce ihsani ne fa'ida ce wannan duk bai halatta ba mun sha bada misali kwanan nan za a fara aikin neko kusan duk sun tura jami'an su faɗin Najeriya wannan zai sa ido akan jarabawar neko to wani yana bayan kuma an mai sallama da take ta sallama an tura shi ake da komai da komai yana zuwa makaranta sai a ja gefe guda a ce wannan Ga shiga shiga shiga shiga shiga shiga shiga shi wani ba irin abin da ba za a bashi ba kaga wannan bai halatta ba kun yi shiru mun sha maimaita waɗannan al'amurra ɗin a wannan majalisi mai albarka ma'aiki Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare ya tura wani ya je karɓo sadaka ya je karɓo da ya karɓo sai ya ce ya rasulullah ga naka da ka tura ni ga kuma wannan suka ce sun bani shi gaba ɗaya kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ɗin duka sai ce don me baka zauna a gidan iyayenka ba abinda za su baka kaɗan ya biyo ka kada in sake tura wani aiki yanzu ya ce min ga wanda aka bashi ga kuma wannan na aiki haka kun shiru nau kenan uku kenan waɗannan nau'ukan kyautar duk ba a karɓan su kuma wannan bai hana wai don an tura ka aiki kuma ba za ka yi mu'amala da mutanen da kyakkyawan mu'amala ba wa khaliqin nasu bi khulqin hasan za ka yi musu kyakkyawan mu'amala da Allah ta'ala ya dora musu ba kai shi shikenan ka je aiki daura fuska cijewa waye duk ba haka ake ba kowane da hukuncinsa to mun dan ji bambance bambance kaɗan tsakanin sadaka da kyauta da kuma bayani tun da kuke ta so ku yi magana wasu su yi tambaya akan haka umar mhm. kuna jin maganar ko yake ce mutum ne yana da dan uwa alhaji a wani gari sai ime ya tsaraba kaɗan ya tafi mai da ita eh tsaraba ya zama kallace ta ta fi karfinsa ko ba ta fi karfinsa ba ai kama abin da na faɗa ɗansu kwando guda na kaji shi ma ya san ya fi ƙarfinsu shi ma ya san sun fi ƙarfin shi sai da ƙyar ya tattara ya tattara ya tattara ya tattara amma kowa ya san ya sai lemo a bakin titi ya sai biredi domin yara sai na oyoyo baba ya zo kuma su ba ai ba za a ce bai abin nan ba mutum ya shiga gida kawai hannu na dukan cinya kun gane wannan da ke ko amma ba dama shi kenan ba wani abin nan na'am وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال تصدق علي أبي ببعض مالي فقالت أمي أمرت بنت رواحة لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أفعلت هذا بولدك كلهم قال لا قال اتقوا الله وعدلوا في أولادكم فرجاء أبي فرد تلك صدقة وفي لفظ قال فلا تشهدني إذن فإني لا أشهد على جور وفي لفظ فأشهد على هذا غيري وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال annuman bin bashir Allah ta'ala ya kara mashi yadda yace tasaddaqa alayya abi bi ba'd mali na ya ban sadakar wani abu na dukiyarsa wa kenan nashi bashir ne faƙalat ummi sai mahaifiyata ta ce me suna mahaifiyar amaratu binti rawaha ita ce amaratu tsiyar rawaha rawaha kuma ga dan uwanta shine abdullahi bin rawaha kenan kun gane ko shine dan uwanta abdullahi bin rawaha sai ta amra take cewa la arda hatta tushida rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ba zan yadda da wannan kyautar ba da ke ma dana har sai ka shaida ma manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ma'ana sai manzan Allah ya zama shaida kenan akan me akan wannan kyautar fantalaka bi fantalaka abi ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai mahaifina ya tafi wurin manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi li yushhidahu ala sadaqati domin ya shaida mishi sadakar da imin fa qala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace af'alta hadha shin kai wannan sadakar ga ƴaƴayenka duka kuna jina sarakar da wannan sarakar da kai ma ɗanka don suna cewa gida ne ko gona ya ɗauka ya bai ma shi sai ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ce irin wannan kyautar kai ma duka ƴaƴanka qal sai ce la a'a qal sai ma'aikin Allah ya ce ittaqullaha ku ji tsoron Allah wa'dilu fi auladikum ku yi adalci cikin sha'anin ƴaƴanku faraja abi sai babana ya dawo ya dawo ina kenan ya dawo gida farar da tilka sadaka sai ya dawo da wannan sadakar ya yi kenan kun yi shiru ya karɓo sadakar ya karɓo sadakar ya fasa ya fasa ya fasa ta da kuma mai muka karanta eh Eh? na'am kai kuma kace menene eh. na'am yace da da da da da dukiyarsa uba yana da iko da su ku kuma kun kawo al'aidu fi duk da kuka kawo al'aidu fi qaihi yanzu muna abin nan al'aidu fi hibatihi ai kaga hibatu shar'iyya kenan kyauta wacce take shar'antacciya amma ita wannan kyautar shar'antacciya ce ita wannan sadakar sadaka ce su gama ba ta zama sadaka ba balle ka dora mata hukunce hukuncen bata yawa ta zama kyauta balle ka dora mata hadisin al'aidu fi hibatihi kun gane bambancin ku saboda ka babu cin karo da abin da muka karanta da da kuma wannan wa fi a wani lafazin qal sai ma yakin Allah ya ce fala tushhidni idan to tunda haka ne karka sai yana shaida tun da haka ne karka ka sa ni shaida inna lillahi wa inna ilaihi raji'un fa inni la ashhadu ala jawr lalle ni ba na yin shaida akan abin da yake zalunci subhanallahi alazim wa fi lafzin a wani lafazin fa ashhid ala hadha ghairi je ka shaidar da wani ba ni ba to kun ga yanzu wani hadisin Umar bin Bashir da muka karanta in muka tattara shi dama muna magana ne akan me kyauta da sadaka kyauta da sadaka bambance bambancen su to yanzu magana ta kawo mu kan kyauta ga 'ya'ya ya me hukuncin kyauta ga 'ya'ya da uba zai musu in muka karanta waɗannan hadisan ya za mu fahimci maganar eh sai dai yi kyautar gaba ɗaya domin ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya yi amfani da lafuza sosai da sosai na farko da yake cewa ittaqullaha ku ji tsoron Allah wa'adilu fi auladikum a wata nuskar ko wata ruwayar wa'adilu baina auladikum ku yi adalci tsakanin 'ya'yanku kenan yi ma 'ya'ya kyauta baki ɗaya shine me. adalci kin yi musu fa rashin adalci yi musu kyauta shine jin tsoron Allah in yi musu fa shine rashin jin tsoron Allah Allah ta'ala ya ce yace fala ni izan to tun da haka ne karka sani shaida fa inni la ashhadu ala taur ni ba na shaida akan abin da yake zalunci sai wasu suka ce e kyautar ta yi tunda rasulullah ya ce fa ashhad ala hadha ghairi je ka shaidar da wani to tunda har ya yarda ya shaidar da wani ya nuna kyautar ta yi sai malamai suka ce a'a duk wanda ya duba lafuzan hadisi din kai yanzu da aka ce a ji a shaidar da wani kai za ka tsaya shaidar kun yi shiru ba za ka tsaya shaidar ba tunda annabi sallam ya ce fala tusidini izan to tunda haka ne ba za ka sa ni shaida ba fa inni la ashhadu ala jawr kaga wannan lafazan da yi cewa ni ba zan yi shaida ba ga zalunci ya nuna kenan wannan abin zalunci ne kun gano wannan da kyau ko to haka wannan yana cikin jan tarbiyya da annabi sallallahu alaihi iyaye na in za su yi kyauta su yi kyauta cikin ga ƴaƴayensu baki daya domin yanzu za su so a ce wani ba so suke su zama mutanen kirki ba baki daya ba so suke su zama masu biyayya a gare su ba baki daya to ya za su fifita wasu akan wasu wurin ba da kyauta kun gano wannan to yanzu idan an tashi yin kyautar ya za a yi ta eh in an tashi kyautar ya za a yi ta shin kowa za a mishi daidai bukatar shi ne ko kuwa misali yana da 'ya'ya wannan shekarar shi uku wannan shekarar shi ashirin da biyar kuma duk zai musu ɗinkin sallah ɗan shekara ashirin da biyar yaji ne zai sa ɗan shekara uku fa sai a ce shi ma sai an mai yadi uku yadi biyar kun yi shiru a'a kaga kowanne daidai bukatar shi to amma farashin yadin ya zama daya ba zai ɗauko mu waɗannan na 2,800 ba waɗannan kuma shaida 10,000 kun yi shiru misali to amma idan ya zama na bambancin na abin da ya shafi yawa ne yadi ne wannan wannan baya ciki ba za a ce tunda wannan yaro ne shekar ai shi ma ɗa ne yau kuma shekara shi ɗaya ko shekara shi biyu wannan kuma shekara shi ashirin da biyar saboda haka dole ya sai musu yadi biyar biyar wannan kuma ya zama tafsir kenan ya zama an basaranci kenan kun gano wannan da kyau kun ga daidai me daidai bukata kowanne daidai bukata shi ko kuma kuɗin makaranta ne wannan zuwa makarantar shi daga nan zuwa lima primary school da ke nan bakin kwakun kudin nan da kuma wanda yake a gwamnan day eh su zai zama kaga ba zai zama ɗaya ba mun gane bambancin ma'anacin da wannan farashin shi kaza wannan farashin shi kaza to haka kudin kowanne za a mishi ne gwargwadon bukatar shi mhm. amin ina so ina tun ai ban gama ai ko da ke tunda ban baka kai tambaye ba zan ba da amsa a ciki ba ai da ƴaƴan ka na ɗaya da na biyu da na uku da na hudu duk ka ne su ne a wurinsu suke da cewar suke da cewar ƴaƴan wance ne ƴaƴan wance ne amma kai a wurinka duk sunan su ka baki ɗaya kun gane wannan da ke ko duk zaki tambaye ka duk sunan su ƴaƴanka baki ɗaya na'am ga magana ta dan gitta mu wani abu kaɗan haka mun yi maganar na abin da ya shafi bukatuwa iri iri ɗaya wannan abin da kowa za a mishi daidai bukata shi ne kun gane ko ta wurin yadi da ta wurin makaranta da to wannan waƙis ala zalika kun gane wannan da ke ko waƙis ka kiyasta abin da ya zama irin haka kowane da daidai bukata shi haka to yanzu ya za a kyautar yana da 'ya'ya maza zalla 'ya'ya mata zalla ko maza da mata ya za a kyautar le zakar mitul hadul sai ni? eh eh kowace zai ɗinki ne kowace zai ɗinka musu daidai bukatarsu su mace kaga shi namiji a sai mai takalmi ɗaya a sai mai riga da a ɗinka mai riga da wando nau kenan biyu a sai mai hula uku yanzu waya mata koru agogo agogo nau kenan hudu kaga wannan ɗa namiji kenan idan ya mace kaga yanzu ita ma tana da waɗannan nawa hudun duka jaka biyar dai sarƙa shida awarwaro bakwai dai ɗan kunne kayan kwalliya kun bai wannan da ke ko to haka ba za a ce ba za a ce to shi namiji shi ma kuma yanzu dole sai an so mai sarƙa a yi kuma ya zama kunga wayan na so mu fahimci magana da muka yi na kowanne daidai bukatarsa a tara mai hansir kuma ya kaji shi kuma ya <laughs> kuma da kamata ko ya taga za ka abin nan kuma wai shi kuma ba za ka kara mai hansir ba to ai ita ma kuma tana da hansir da ai ina ba ta mafahimci waɗannan al'amura kun ga waɗannan su suke kawo rahama da ta'atuf da mawadda tsakanin 'yan uwa wani lokacin iyaye suna taimakawa wurin raba kan 'ya'yansu kun gane wannan da ke ko musamman irin waɗannan na mu je gaba wannan yana da mun ce shekara shi ashirin da biyar kun gane wannan da ke ko saboda haka kuma yanzu ya yi aure yanzu ya za'a yana da bukatar wurin zama saboda haka sai ya ce gidana da ke tunga ko da ke baso ko da ke kwakungu ko da ke kaza ko da ke kaza ya je ya zauna da shi da iyalansa shikenan gidan waye gidan babanmu ne kun gane ko ya bashi ya je ya zauna tare da iyalin shi ta yadda an zai yi rabon gidaje to kaga eh yi haka ce da yawa in ƴaƴan da yawa to ai duke ma da yawa kun lura da jumlar ko in zai rabon gidaje ne zai ba ɗan shi gidaje to kaga sai ya tara ƴaƴan kowanne ya bashi da ɗan shekara ɗaya da ɗan shekara talatin kowanne sai ya rubuta takardu da komai da komai na ya bashi gida kaza ya bashi kaza da sauran matan shi ya'yan shi ke gidan aure kun gane wannan da kyau ko ko kuma ya ce a'a ya zauna iya bukatarsa in kuma mota ce mota ce dai ta baban mace shikenan kun yi shiru kaga ba ta wani ba ta zaidu bace ba kuma ta amur bace kowanne zai shige ta ne gwargwadon in bukata ta taso kenan ba zai sai ma wani mota ba ya ba sauran ina fatan mun gane irin waɗannan irin waɗannan bayanan wani yare ya ba a baka amsa wani ma ga wani akan layi ina fatan muna fahimta irin waɗannan al'amurra ɗin yawwa kun matsari ba baran ba ku tambaya kun ji tambaye shi ya ce mutum ne yake da 'ya'ya kamar guda shida uku maza uku mata to kuma daidai yana da gwargwado yana da abin damawa ana damawa da shi sai sai ma mazan abin hawa su kuma matan suna gidan aure su ma sai sai musu abin hawa ittaqullaha wa'dilu baina auladikum aulad jam'i ne na walad in ce walad ya shafi mace da namiji Allah ta'ala ya ce yusikumullahu fi auladiku. ina fata mun fahimci wannan da kyau saboda haka ya shafi mata din kuma magana da malamai suke yi za a yi lizzakar misul hazul unsayni ne kun gane jumlar ma'ana in yi sai ma wannan motar miliyan ɗaya ɗan shi namiji kenan zai sai wa macen ta dubu ɗari biyar wasu malamai suka ce za a yi lizzakar misul hazul unsayni don haka Allah ta'ala ya raba kyaututtukan shi da sauransu kun gane wannan kun fahimci wannan don haka Allah maɗaukin sarki ya rarraba kuma Allah ta'ala ya yi bayani ya fifita mace akan namiji har mahaifiyar na Maryam take cewa lissa zakaru kalunsa ma Allah ta eh? ya fifita namiji akan akan mace saboda suke ganin kyautar ma da zaka yi zaka fifita mace akan namiji wasu zaka fifita namiji akan mace barakallahu fikum amma wasu ga ce a'a tunda Annabi sallallahu ya ce bai na baina awladikum daidai wa daidai ne wancan sunan shi gado wannan kuma sunan shi kyauta kun gane ko kenan yanzu ka sai ma ƴaƴanka jincin shikenan su ma kaga suna abin na gidan aure su ma sai ka sai musu ina laifi ta ba da mashin ɗinta ana mata kabu kabu eh a mashin din ma dai tukunna mana sai yake ɗinki na ce a mashin din ma dai keken ɗinkin maza su ma ba sana da shi ba ka sai musu ke mashin maza su ma ka sai musu abun nan tana gida duk kwallon nawa ake karba ne yanzu suke ba ina laifi ita ta ce a kawo mata uku uku ɗari uku uku tun da uku da hamsin ake a gari kun gano wannan da ke ko watakila a daidai lokacin mai gidanta yana hama za hama ta Allah kuwa a gashi kenan sai kule daga bata ɗari ɗari ko ɗari biyu ko kuma ya ce dai to kin ga yau ga yadda aka yi wallahi musta'an وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع yanzu mun gama abin da ya shafi kyauta imana eh mun gama abin da ya shafi kyauta mun ji hukunce hukuncen kyauta mun je inda kyauta ta bambanta da saraka kun gane ko mun ji hukunce hukuncen su baki daya sannan mun zo mun ji hukunce hukuncen kyauta tsakanin yaya wanda yake ya halatta uba'i mai yaya kyauta sosai da sosai yana da cikin abin da ke ƙara danƙon zumunci tsakanin uba da yaya sai dai akwai tsari da musulunci ya yi bayani kamar da bayani ya gabata kuma na sha maimaita nan ba wai tsawaita shiga bayanin aiki sosai da sosai ba yanzu za mu shiga abin da ya shafi almuzara'a noma kun gane ko abin da ya shafi gona kana da gona wani ya ce yana son aron gona ya ake ba da ladan gona da sauransu ana sa ana yi eh wani abdullahi bin umara radiyallahu anhu an huma an karbo wani hadisin daga abdullahi dan umar Allah ya kara musu yadda yake cewa annan nabiyya sallallahu alaihi wasallama lalle ma yake Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi amala ahla khaybara ya mu'amalanci mutanen khaybara yahudawan khaybar ya mu'amalance su da me bi shatri ma yakhruju minha akan gonakin da suke khaybara su kula da su gonaki ne na dabinai su kula da su su gyara su in lokacin kilili ya yi a yi musu kaza da kaza duk bukata a yi musu idan amfanin gonan ya yi su ɗauki rabi su aikowa da manzan Allah sallama rabi shi ne bishatari shatar ne nisfu bishatari ma ya khuruju minha da rabin su ɗauki rabi na abin da ya fito daga ƙasar min samarin shi ‘ya'yan itatuwa ne au zar'in ko shuka haka ce samar ya itatuwa abin da ya shafi dabino ya shafi mangoro ya shafi inabi da sauransu zar au zar ko kuma abin da aka shuka wanda ya shafi dawa da gero da alayyahu da sauransu kun gano wannan kenan sai ya nuna mana yanzu akwai mu'amala da ake yi yanzu gonar gonaka ce shi kuma ba shi da gonar yana da iri ya kware a noma yanzu ya za a kenan to wanga yanzu ɗaya kenan daga cikin wannan nau'in ma'aikin Allah tsira da amince Allah su tabbata a gare shi yayi ya ce a bayar da rabi na abin da ya fito kenan yanzu ya halatta a bada ladan gona da abin da ya fito a gonar kun yi shiru ya halatta saboda me saboda ya ce a ba da rabi kenan yanzu zai nuna mana halaccin yin yarjejeniya tsakanin mai gona da mai noma ko dai a yi rabi-rabi shi mai gona ya ɗauki rabi don gona shi ce shi kuma mai noma ya ɗauki rabi don ladan aikinsa ɗaya kenan kun ga yanzu wannan an yi kankan kan an yi kunan doki ko kuma na biyu mai gona ya ɗauki fuluf mai noma ya ɗauki fulufan an ce fuluf ɗaya bisa uku an ce fulufan biyu bisa uku kaga yanzu nawa yake na fi yawa na mai noma shi ya fi yawa ko kuma a ce bangare na biyu kenan sai bangare na uku ko a ce mai gona ya ɗauki fulufan mai noma ya ɗauki fuluf yanzu nawa ya fi yawa na mai gona ya fi yawa ina fata mun gane wannan da kyau ko to kuma kaga wannan yana taimakawa sosai da sosai dan in wani malalaci ne in ka bashi gona ya noma kawai shikenan sai ya bata ta lalace amma haka samu mudu uku ya noma mudu uku sai ya kawo maka mudu biyu ya dauki mudu daya eh kun yi shiru dan ba ka yarjejeniya ba kai za ka ɗauki biyu bisa uku shi zai ɗauki ɗaya bisa uku shi kenan da ya noma ya zo yana ta wallahi tallahi wallahi bana dai gashi gashi gashi gashi dudu ma tiya tara ya samu mudu tara ya samu daga ce ya za a yi sai ya karbi shida ka ba shi nawa uku dan ba shi ne tulfan ba sai ka ɗauki uku eh <laughs> baɗi zai wanda fa shine asali ba haka haka yarjejeniya ba tun za a share gona ai dama an yi yarjejeniya ne akan duk abin da aka samu za a raba biyu in ɗauki rabi ka ɗauki rabi ko za a raba uku in ɗauki biyu ka ɗauki ɗaya ko ka ɗauki ɗaya ko ka ɗauki biyu in ɗauki ɗaya dama akan haka aka yarjejeniya eh eh eh mana wanda ya ga bai gamsu ba sai ya janye da yarjejeniyar idan aka kullata kuma ba in aka kulla in ya rattaba hannu daga baya ba zuwa kuma a ce za a daga wa rafi bin khadija radiyallahu an qal kunna aksar al ansari haqlan fa kunna nukri al arda ala anna lana hazi wa lahum hadi فربما أخرجت fa ولم تخرج هذه fa amma bil فأما fa فلم hana. wa rafi bin khadija radiyallahu an an garba wani hadisin daga rafi dan khadija Allah ta'ala ya kara mushi yadda qali yace kunna aksaral ansari haqlan mun kasance waɗanda suka fi mutanen madina yawan gonaki yawan lambuna muna da lambuna sosai da sosai mukan Allah ya azurta mu da gonakin noma Allah ya azurta mu da lambuna sosai da sosai fa kunna nukril arda saboda haka mun kasance muna da ba da hayar gonaki ko za a yi noman rani ko za a yi noman damuna ko za a yi yafi ya akan wannan sharaɗi muke bayarwa ala anna lana hazihi akan cewar ka noma gonar amma nan yankin namu ne mu kenan masu gonar walahum hazihi su kuma da aka ba su gonar nan yankin nasu ne duk a gona nawa ɗaya sai zai ce ka noma gonar baki ɗaya amma gona tana da kunya talatin sai ce daga wannan kunya ta sha biyar abin da i haka namu ne wannan abin da ya haka kuma kai naka ne amma ya tashi noman duka zai noma eh eh ban ji ka ba ya ce babu gharar a wannan abun ku lura irin waɗannan al'amura ana yin tun jahiliya kun gane ko tun jahiliya ake yi da anan salam ya zo sai ake ta kawo irin waɗannan hukunce hukuncen me hukuncin kaza ya rasu Allah ya ma'aikin allah me hukuncin kaza shi to wannan ma yana daga cikin abin da ake yi yanzu suka zo suna tambayar manzan allah sallallahu alaihi wasallam hukuncin shi ma farubbama ta hajji so da yawa wannan yankin zai ga ya fito da kyau ba haka yake ba walam tukhrij hadhihi nan yankin kuma bai fitar da abubuwa masu kyau ba amma can yankin sai ga ya fitar da abubuwa masu kyau fana hana an zalik sai ma yake Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare mu a gare shi ya hana mu irin wannan nau'i fa amma bil warqi amma a cike kuɗi a biya falamiyan hana bi hana mu ba kun gane jumlar a biya kun gane magana a biya gonan nan nawa za ka biya tun ne za ana farkon ga bazara ta yi nawa za ka bayan ladan gona ya ce zan ba da naira dubu goma ka ce albarka zai ba da dubu ashirin ya ce to shi kenan su kenan ka karɓi kuɗinka dubu ashirin halas sai daga baya ce ya canza shawara bai sami iri ba bai waye ba bai waye ba bai waye ba <laughs> eh kun gano cewar bai sami iri ba kai ga ya sami irinka to kun ga yanzu kenan mun samu nau'i guda nawa da ake amfani da su biyu ana amfani da kuɗi ana ba da hayar gona da kuɗi yanzu tun da ka karbi kuɗinka ya rage barkono inoma a gushi ya noma mangoro mai duk abin da ake yanzu ya rage gare shi shi kan yanzu kai kan yanzu baka buƙatar sai an sai an kammala da sai da mana bana ta kare ina fata mun fahimci wannan da kyau abin da ya tana ce mun samu nau'i biyu mun samu nau'in farko ana bayar da hatsi kamar da abin nan na dazu da muka yi cewar na khaibar ko a bada abin da ke ciki ana ya mu'amalance su na su bada abin da aka noma a ciki yanzu kuma mun samu ana ba da mai kuɗi amma ɗaya nau'in fa na ka noma daga kadada za abin da ika za namu ne daga kadada za abin da ika za naka ne amma ka tashi noman duka za ka noma la'alla shi da ya tace iya nan gefen wurin ya ɗan fi kyau ne wata kera kwarukwari ne ko da an samu karancin ruwa sati ɗaya sati biyu wurin ba zai taɓa ba kun yi shiru kaga yanzu wai hawa kenan da shi kuma wannan kamar magana da ka faɗa da za ku kai karar shi kuma wannan da ka iyanan da kace iyanan naka ne to in ya zo wurin nan zai fi noma sosai da sosai kun yi shiru ya noma shi sosai da an yi da an yi ruwa ya sake zuwa ya mai maimai da an yi kaza eh amma nan gefe kuma malam kaji musulunci rayuwa ta musulunci wallahi ita ce rayuwa mafi daɗi dubu duk waɗannan mu'amala ɗin fa ana yin su amma zai ga mutum kawai shi yana jin yanayi ne kamar kwata-kwata babu shari'a a tare da shi wali muslimin an hanzala ta bin qaisin radiyallahu anhu qal sa'altu rafi'a bin khadijin an kira'il ardi bi zahabi wal warik fa qal la ba'sa bihi إنما كان الناس يؤاجرون على أحد النبي صلى الله عليه وسلم بما على الماذيانات وأقبال, الجدا وأقبال الجداول وأشياء من زرع فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا ولم يكن للناس كراء إلا هذا فلذلك زجر عنه فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به almaziyanatu al’anharul kibar wal jadwal annaharu sahir wali musulmin arwayar rawayar imam muslim an hanzola bin ƙais daga hanzola ɗan ƙais ya ce sa’altu rafi abin khadij na tambayi rafi ɗan khadij shi ne wa shi ne al’ansari wanda ya ce mana suna daga cikin waɗanda suke da yawan lambuna a garin madina allah ya ba su yawan gonaki sai yake shi shi hangwala yake ce ya tambayi rafi dan khadij an kira il ard bizahabi wal warid shin ya halatta a karɓa hayar gona da kuɗi zinariya da azurfa ya ya halatta a karɓa hayar gona da kuɗi kuna ji faqal sai ya ce la ba'asa bi zalik babu laifi kan wannan babu laifi ka karba haya gona da kuɗi inna makanan nasu yu'ajiruna ala ahadin nabi sallallahu alaihi wasallam mutane sun kasance suna karɓar lada a zamanin manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama alal maziyanat akan almaziyanat menene almaziyanatu almaziyanatu jam'i ne Mufarar ɗin shi shine almaziyan almaziyan shine babban tafki shine da ya fasa fasara ce almaziyanatu al'anharul kibar babban magudanar ruwa kun gane ko wanda yake ruwa yana gudana sosai da sosai wa aqbalul jadawil da kuma inda ƙananan abin nan kunya-kunya ta ruwa yake zaune ka san ko da a gona ne za ka samu a gonarka kana da babbar gona yanki kaza ya fi samun ruwa sosai da sosai yanki kaza wuri yanki wuri kaza kuma ba ya samun ruwa sosai da sosai ina fatan mun fahimci wannan da kyau to ya suke yin wannan sai su karɓa su ce iya nan sashin inda yake da ruwa kenan a gonar tasu in ka noma to iya nan ne nasu iya da yake da me da ruwa amma yayin da ba shi da ruwa kuma na in ka noma duka nan kuma shine naka kun ga yanzu yayi mana fassarar ɗazu kenan sai yake cewa wa ashiya min azar da dai waɗansu al'amura da suka shafi ayyuka na noma fa ya haliku haza sai ga wannan ya hallaka saboda babu ne babu ruwa wa ya silamu haza sai ga wannan ya tsira don haka tashi ake wani farin malam sai ga wani wurin sai an sake sai shuka duk ya yi kamfa amma nan inda yake da dan danshi danshi na malam in ya tarke sai ga malam wani baki baki kawai yake yi wa ya haliku haza sai ga wancan ya hallaka wa ya kullin nasu nasi kirawun illa haza kuma mutane ba su zama suna da wani nau'i na karɓar haya a gonaki ba sai irin wannan nau'in kun gane ko kafin zuwa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da manzan Allah ya zo fali zalika zajara'an akan haka ne Allah sallam ya yi tsawa akan wannan ya hana wannan nau'in ciniki fa amma shay'un ma'lumun amma abin da yake sananne shay'un ma'lumun abin da yake kayyadajje sananne madmunun da za a biya fala ba'asa bihi mazmunin da aka amince mishi fala ba'asa bihi babu laifi akan wannan kun ga yace shehu ma'lum tun da yace shehu ma'lum kenan abin da yake fitowa a cikin kasar shi ma shehu ne ma'lum ina fatan mun fahimci wannan da kyau saboda haka ya yace akan wannan babu laifi sai malam ya fassara mana almaziyanatu shine al-anharul kibar manya-manyan ƙoramu wal annaharu saghir shine karamar gona haka da suke amfani da shi ina ganin lokaci ya ja kamata mu dasa aya anan a darasi na gaba za mu tashi al'umra me kenan al'umra me kenan eh shine mutum ya mai hukuncin mutumin da zai ce da wani ka zauna a gidana tsawon ranka Hmm? ka zauna ciki dai tsawon rayuwarka ya baka gidan ko bai baka ba kun ga malam ya kawo hadisan bayan hadisan kyaututtuka da muke magana yanzu mun yi magana dai zuwa dai wannan kwanakin da za a ji ranar kyau da izinin Allah ta'ala za a ji waɗannan batutuwa da abin da ya shafi wannan ka zauna ƙarshen rayuwarka ka zauna ƙarshen rayuwata ka zauna kai da ziriyarka duk da sauran irin waɗannan lafuzan idan mutum ya yi amfani da su amma dai yanzu mun ji abin da ya shafa harkar gonaki da yadda ake ba da haya ya halatta a ba da haya a karbi kuɗi ya halatta a ba da haya a karbi amfani wanda yake sananni wanda yake kuma musulunci kullum ya zo ne da adalci bai da zalunce ka ba bai yarda kuma ka zalunta ba subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik